Nada. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil lafiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ah, yau shatara ga watan Jumada al-Akhira hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya. za mu yi darasi na ɗari da saba'in da tara a cikin karatunmu da muke a cikin umdatul ahkam na alhafiz abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jamma'ini rahmatullahi alaihi muna cikin kitabul buyo babu rahani wa ghairihi mun karanta hadisi na biyar mun yi sharhin hadisin abin da ya saura su ne a hukunce-hukunce da ake da Ah, da ah, daga cikin sharhohin da muke bibiya ya ambata su shine sharhin ibn al-mulaqqin al-i'lam bi fawaidi umdat al-ahkam ya faɗi hukunce hukunce istinbatat duk da yake mun yi ishara ga wadansu daga cikin su amma za mu bi waɗanda ya kawo ah, insha Allah kafin kuma mu kai ga hadisin da zai biyo baya zan nemi malam arama malamin sai ka sake karanta hadisin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر عرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت عرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق عمر في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير مت... غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل na'am ah, daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu qad radiyallahu anhuma yace qad yace asaba umar ardan bi khaybar umar ya samu wata gona wata kasa a wato <clears throat> birnin khaybar mun faɗi sunanta ita ce samar fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam ya sta'miru sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shawararsa a fiha akan ya yi ita faqal sai umar ya ce ya rasulullah inni asabtu ardan bi ya ce ya rasulullah na samu wato wata kasa a garin haibar. Lam'usai usib malan qattu huwa anfasu indi ban taba samun dukiya da dai ba wadda take tafi daraja da kima a wato daga wannan ƙasa fama ta amurni bihi me zaka umarce ni nayi da da ita faƙala sai yace in shi ita habasta aslaha wa tasaddaqta biha yace in ka so ka rike asalinta sannan kai sadaka da wato amfaninta qal ko ibn umar yace fa tasaddaqa biha sai umar yayi sadaka da ita ghaira annahu la yuba'u asluha sai dai ba za a sayar da asalin kasar ba wala yuhab kuma ba za a bayar da kyautar ta ba wala yurath ba za a ci gadon ta ba qal yace fa tasaddaqa umar fil fuqara sai umar yayi sadaka yayi sadaka da wannan kasa a sanya ta ga fakirai wa fil da kuma dangi Wafin fil riqab da kuma a cikin wato yan tabayi wa fi sabilillah da kuma domin yin jihadi a tafarkin Allah wa bin sabil da yan hanya wa dhaif da kuma baki da kuma baki la junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf babu laifi akan wanda yake kula da ita ya ci daga cikinta ta hanya wadda take sananna a cikin shari'a aw yut'ima sadiqan ko ya ciyar da wani aboki nasa ghayra mutamawwilin fi amma ba yana me neman ba yana yin haka domin tara dukiya a cikin wannan kasa ba wa fi lafzin ghayra muta'affilin ba yana ɗaukanta ta zamanto ita ce asalin dukiyarsa ba to <clears throat> wannan shine hadisin wanda mun yi sharhin mun yi sharhin sa jumlatan da kuma waɗansu daga cikin masa'il ɗin yanzu zamu mu bi hukunce-hukuncen waɗansu daga ciki mun ambace su saboda haka sai mun faɗe su a takaice hukunci na farko shine sihhatu aslil waqf ingancin shi asalin yin waqafi wanda mun yi bayani akan wannan kan cewa wannan hadisi asali ne akan haka da kuma cewa wani yana daga cikin abinda addinin musulunci ne ya zo da shi kuma har muka yi ishara ga irin albarkar da ke cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawara aka neme shi yayi amma da maganar nan da wannan magana tasa ya kafa asali na yin wakafi wanda ya zamanto wato al'ada ce da tsari wanda musulunci ya zo da shi daga magana ɗaya amma aka samu tsari wanda har yanzu a kansa ake wanda har dalilin da ya sa kenan zaka ga da daga cikin kasashen larabawa suna da wuzaratul auqaf ministry ta wakafi ministry ta wakafi kuwait suna da ita saudiya suna da ita maghrib suna da ita iraq da suna da ita ban san yanzu ba kasashe dai na larabawa da yawa duk suna da wizaratul awqaf wannan kamar ijma'i ne imam abu hanifa an waito da gare shi cewa wakafi baya lizimta ba wai yayi inkarin wakafi bane amma cewa yake yi baya lizimtar mutum in ya yi wakafi din wato ba dole ne ya lizumta ma kansa kan cewa ba zai sayar da shi ba ba za a ci gadansa ba wato zai iya warware shi zai iya komawa baya wanda sauran almajiran almajiransa malaman mazhabarsa kamar alqadi abu yusuf sun saba masa akan wannan har abu yusuf ya ce da wannan hadisin na a sayyidina umar ya zo ma abu hanifa da hakika shi ma ya tafi akan cewa wato wakafi ingantacce ne oh. ah, wannan mun yi bayaninsa hukunci na biyu shine at-taqarrubu ila Allah bi anfasil amwal yin neman kusancin Allah da dukiyar da tafi komai daraja a wajen mutum wa atyabiha da kuma da ta tsarki wa alaihi amalu akabir salihin salafan wa khalafa ka Umar wa ghairihi wannan shine aikin wato manya manyan salihan bayi da na da da na yanzu na can farko da kuma wanda suka biyo bayan su Ah, Allah ta'ala ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku cimma kai ma nagarta ba har sai kun batar daga abin da kuke so ga hadisin Abi Talha na Abi ah, Ruha wanda yake shahararre ne a cikin as-sahih ah, mun a muwatsa ne muka karanta hadisin <clears throat> to kun ga wato mu nan idan mutum ya samu dukiya da babu kamata to yana tunanin yaya zai amfani da ita don ya daɗa ƙara samun wata dukiyar ko yawanci dai haka ne idan mutum ya samu a wata minha ya samu wani ya samu wata irin riba ta ba zato mm, mm, ta ba ya ajiye yar dalarsa sai ya ji dala ta yi tashin goron zabi mm, ta zo masa ninkin ba ninki <laughs> to irin wannan idan ta zo ma mutum irin wannan dukiyar mutum me yake tunani da shi sai ya tunanin yadda zai dada ƙara haɓaka dukiyar da ita ko wuri yawanci tunanin mu kenan eh yanda zai karo kaya eh ko kuma ya ga yanda zai zai zai shirya wata abin nan wata tafiyar morewa a tafiya a yi umra sannan kuma aje a more bayan eh, a kashe kuɗin ba a jin tausayinsu a yi ta murzakati <laughs> eh. to amma su salihan bayi salafan wa khalafan na magabata da wanda suka zo daga baya sun suka samu dukiya da babu kamarta suna tanin me za su yi ma Allah da ita me za su domin gina lahira haka wannan ya nuna yaƙinin su dan su suna ganin duniyan nan ba wajen zama ba ne Lahira can ne za a gina na to wannan ne a cikin wannan akwai darasi a gare mu ja mutum in ka samu dukiya wadda ka take mai kima wadda kake ganin baka taba samun dukiya kyakkyawa kamar ta ba kai tunanin abin da za ka yi ma Allah a cikin wannan dukiyar domin shine ainihin naka domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam yana cewa mali mali dukiya dukiya ta. ya ce wa halaka min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait hmm, aw tasaddaqta fa amdait shin kana da wani abu na dukiyarka ne illa abin da ka ci ka karar da shi ko kuma ka tufatar har ya zamanto tsumma ko kuma kai sadaka da shi har ya wuce shi ne fa kaɗai abin da kake da shi guda uku to abin da za ka ci dinnan nan kaga ai mahdudi ne haka abin da za ka sa duk irin duk irin sanka da kai ado da kai kaya iyaka ka sa tufa guda ɗaya ba za ka sa tufa goma ba ka ce kai za ka nuna kan cewa kai mai irin tufan ne to wannan shine naka abin da ka sa to ko kuma kai sadaka da shi ka zartar da shi zai kai ka lahira shine na ukun wanda yake wannan shine na hakika saboda haka ba ana in ka samu dukiya mai kima ka ci abin da zaka ci ka tufata ka kai tufa da abin da zaka yi tufa da shi to sannan ka tura ma kanka zuwa gidanka na hakika shine lahira aw tasaddaqta fa amdai kai sadaka da shi ka zartar da shi ya tafi ya je can ina jiranka amma abinda ka tara ka rike ka ƙi rabuwa da shi to na waɗansu ne eh, na waɗansu ne sai dai a ci gadonka <laughs> ba naka bane na waɗansu ne saboda ka kai maimakon ka zamanto mai gadi na dukiya gara ka zamanto ainihin mai dukiyar ka zamanto ainihin mai dukiyar in ku kana ta tarawa kana ajiyewa to dama waɗansu kake tara ma ba naka ba kai bane ba kanka bane tunda idan ka bar ma idan ka bar ma ƴaƴanka gado akwai lada kun taba ji an ce wanda ya bar gado ya samu lada ah, dama Allah ya riga ya ba su babu wani lada akan abin da ka ba su hmm. <laughs> ba da biyar ka ne ka ba su ba <laughs> ballantana a ce za ka samu lada ba niya, dilas ce mukramun akhaka la batan to a thalith hukunci na uku cewa garin haibar an buɗe shi da ƙarfi da yaji da kuma kan cewa waɗanda suka samu ganima sun mallaki ƙasar kuma mulkinsu ya tabbata a bisa yadda aka rarraba musu ita kuma tasarrufinsu a ciki zartacce ne kaga dai asali ƙasar ce ƙasa ce ta yahudawa amma da yake an cita da yaƙi ƙarfi da yaji aka aka ƙwace ta saboda an ci galaba a kansu a cikin yaƙi saboda haka dukiyarta ta zamanto ganima halattacciya ga waɗanda aka raba ba tun shi gashi na Umar ya ce asabtu arda ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi ya samu ƙasa الرابع hukunci na hudu الأكابر akabir wa والاعتمار ra'ayihim wal i'timari bi amrihim fima من المقاصد الصالحة li شاور min al دكما as salihah neman shawarar manyan mutane da wato riko da ra'ayinsu da kuma neman wato bin umarninsu a cikin abin da yake bujiro ma mutum na kyawawan manufofi wato kai shawara da wanda suka fika a ilimi da da salihanci kan abin da yake zai bujiro maka kamar yadda na Umar ya je nemi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matsayinsa da kuma cewar shi kansa sayyidina Umar radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa bushara cewa shi yana daga cikin almuhdathin yana daga cikin almuhaddathin waɗanda wato ake musu ilhama mulham ne amma duk da haka sai koma ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya bashi shawara to kuma gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shawara ya zuwa ga shine abin da yake shine yafi maslaha a cikin sadaka kuma kun ga a cikin wannan aikin ya nuna albarkar sayyidina Umar domin komawarsa da ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan aka sallallahu alaihi wasallam akan wannan babban al'amari shine ya bude ma al'umma samun albarkar yin wakafi yanzu duk wanda ya wakafi duk wanda ya wakafi sayyidina Umar yana da lada tunda shine farkon wanda ya yi duk wanda ya riga wajen aikin alkhairi to duk wanda ya zo ya aikin alheri bayan sai yana da ladansa to ba wanda yake irin wannan ba wanda yake wannan sai Allah irin wannan kyauta Allah yake to kun ga wani ya nuna albarkar shi kansa ɗaukan ra'ayin mutanen kirki shi wannan aikin domin wannan aikin da sayyidina Umar ne ya ya buɗe wannan kofar ta alkhair saboda idan wani abu ya zo maka ka nemi shawarar manya manya anan ana nufin manya a wajen ilimi da salaha ah, kamar ah, yanda sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi hukunci na biyar cewa idan mutum a tahbis wato sarihi ne a cikin wakafi wato lafuzan wakafi mun yi mun ambata cewa ko ka ce waqaftu ko habas ko ka ce na sanya wannan gida ko wannan gona ko wannan mota tawa wakafi ko na yi habasinta na sanya ta hubusi ko kuma na sanya ta sadaka har abada in ka ce har abada in ka ce sadaka kamar yadda muka ambata sai ka kawo karina da za ta nuna wakafi ce ko dai ka ce sadaka ta har abada ko kuma ka ce sadakar da ba za a sayar ba ba za a ci gado ba ba za a yi kyautar ta ba to wannan duk karina ce na yadda ake yin wakafi na shida yin abinda aka mayar da shi wakafi to mulkin Allah ne yana komawa ya zuwa ga Allah don haka ba za a baya baya wato an hana a sayar da shi an hana a bayar da shi an hana a ci gadonsa. <clears throat> an hana a ci gadonsa. don haka hali kawai da yake za a iya sayar da shi shine idan ya zamanto amfaninsa amfaninsa ya riga ya ƙare ba zai yi a ci gaba da cin moriyarsa ba to sai a sayar da shi a sa shi a cikin wani abin da yake amfani da zai amfana kamar misalin da sukan kawo shine idan mutum ya yi wakafin doki a da sai dokin ya zamanto yanzu ya tsufa ba zai iya komai ba to babu laifi a sayar da shi sai a sayi wani dokin to idan aka sayar da shi kudin bai kai na dokin ba fa bai kai yadda za a sayi wani dokin ba idan bayan Allah suka ki cikawa ba idan ko dokin ya mutu eh an ya mutu shikenan ya kare da aka yi na sayyidina Usman mhm. da aka canja wani titi ya zo ta gurin mm. canja masa da wasu aka canza masa da waɗansu abubuwa oh rijiyar a ah, to ai to ai rijiyar ai ai ba canza masa akai ba ai mallakar ce ita ce ta ita ce ta haifar da wannan abu wannan dokin shi dokin ne ya zamanto cewar ba za a sake amfani ba in aka sayar da shi kudin sa ya gaza kan yi sayan wani dokin eh ba zai iya sayan wani dokin ba eh an canza sharaɗinsa doki ya yi. eh in ba a samu karami ba fa aje kudin an rushe sadakar sa kenan Hain zo kawo ba tunanin wa zai ake yin sadaka da su a cikin wasu sai a shi wato abinda suka ce abinda suka ce dan dai abin na so ne ku dan wasa kwakwalwa ku hanyar da za a bi dan ku ga tunanin yanda fuka hawa din mu suke tunani kun ga da kuka yi tunani in aka ga muku ga abinda malamai suka ce sai ku ce kai ga Allah suna da basira <laughs> cewa suka yi sai a sai juzi'i sai a samu an samu wani shi ma yayi wakafi na doki sai a amfani da kuɗinsa da kuɗin wannan sai a haɗa sai a sai doki ɗaya sai zaman to shi ya mallaki ɓangare na dokin wancan ma ya mallaki ɓangare na doki kaga dai dokinsa ya samu <laughs> eh a ne ma za a yi kuma ba a samu ba sai a samu sai a samu wani dokin wanda yake daga wannan sai a ce idan sai a ce a cikin wannan dokin an sai wani ɓangaren sa an mayar da shi waƙafi eh? amin dole doki za a yi ai nas ai abinda mai wakafi yayi kan nas shartul waqifi kan nas haka suke cewa sharadin mai wakafi kamar nasi ne ba za ka canza shi ba masallaci dole wannan wallahi wannan kan yana daga cikin iskal mun samu wannan a masallacin Uhud masallacin Uhud ji ka tuno ko eh, da ga masallacin suna sallah a nan sai aka gina masallacin Juma'a babba titi ne kawai ya raba su titi ne kawai ya raba su eh? masallaci babu abin da zai tsaya a maimakon sa ko ba zai yi ba wannan masallacin ya zama to ana sallah ga ko masallaci a tsallakin sa kuma masallaci na juma'a hmm. to a cikin irin wannan ya za a yi tunda masallaci ba shi da kama sant sai a sayar a gina wani masallacin a wani wajen shine sai a sayar a gina wani masallacin a wani wajen saboda fa'idar na masa wani masallaci yayi eto eh za a iya yi tunda juz'i na masallaci kamar wannan ai juz'i na masallaci kamar masallaci ne kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya gina masallaci ko da kamar shekar a tsadan gamba ce to kamar Allah zai gina masa gida aljanna kaga wannan shekar shekar beni ai haka mutum ba zai ko dan yatsa watakila da kyar zai iya da kyar za iya sawa a wajen amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya gina masallaci kamar haka zai yi a gina masallaci kamar wannan to shine Sheikh Muhammad Allah kara masa albarkar rayuwa Sheikh Muhammad Al-Muqtar Shinkiti yake cewa ma'anar wannan shine ya nuna kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara ga cewa ko juz'i dan kankani ka gina na masallaci wannan ladan na cewa Allah zai gina maka gida aljanna kai ma ya tabbata gare ka saboda kamar yadda kace za a iya yi in aka sayar sai a gina sai a sashi a wannan masallacin to amma an riga an gama masallacin ya bukatar wani abu ka ce a sai diesel da yake kai mai diesel ne ko <laughs> yanzu da kun yadda cewa sayan diesel daidai yake da gina masallaci hmm? eh? makaranta ba masallaci ba ce yi eh, sai da shi amma makaranta daban masallaci daban ba za ka mayar abinda aka yi wakafi mutum in ya gina masallaci ba za ka zo ka ce wannan masallacin a da shi makaranta ba ba zai yiwu ba sai dai a gina wani masallaci sai dai a sayar a je a gina masa masallaci a wani waje na amma nasur ladansu daban ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna bai faɗa haka akan wanda ya gina makaranta ba saboda haka akwai bambanci tsakaninsu na'am wato kunga makaranta ita ma fi sabilillahi ce aiki ne fi sabilillahi a makaranta da fi sabilillahi ta daban fi sabilillahi masallaci daban na'am eh an shi wanda aka ba zai iya gina wani ba za a iya da wannan idan zai karɓi faɗaɗawan za a iya ma'ana za a iya sa shi a cikin ginin wani masallaci ko a gina masallaci kamilan ko a gina ɓangare na masallaci hmm, na to sannan hukunci a sabi shine batun ba a canza wakafi a yi nakalinsa ya koma wani abu domin wannan ciniki sayarwa ne to shine kamar yadda muka yi bayani mm. shine kamar yadda muka yi bayani taba'an wannan fara'in na a gina masallaci na wato a sake ginin nasa wato a gina a gina wani abu a gina wani abu wanda yake ya dace da wannan sharaɗin wannan mazhabar malik ce hmm. sabanin daga cikin malamai akwai wanda ya ce ba a sayar da wakafi aslan sai dai a kyale shi kawai ya mutu wannan kaga rashin duban wannan dai shine ra'ayin ibn al-majishun kenan eh ibn al-majishun na malikiya <laughs> Mm. haka zalika ahmad shi ma haka ya ce baya halatta a canza wakafi a sayar mm. sai dai kawai sai dai kawai a hali ɗaya ne yake cewa za a sayar idan ta'attala alwaqf idan ya zamanto wakafin ya baya bada amfanin sa to a a inda mm, sai a sayar hukunci na takwas annal waqf mukhalifun li sawa'ibil jahiliya min haythu anna al maqsud minhu at tabarru فلو قصد به مضار مضارة أحد أحد أو منع حق لا يثاب باطنا شي وكفي ساب دبن يكي دا آه sa'iba na jahiliya su suna da sawa'i ko ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala am sa'iba ta da ake kyale ta ba za a dora mata kaya ba ba za a sha nonon ta ba ba za a sayar da ita ba kaga wannan watakila wani sai ya ce ah to ai akwai wakafi kenan hmm. to amma wannan suna wakafi daban yake da wannan saboda na farko dai wannan wakafi dan Allah ake sa'iba ku dan gumaka ake ko maksudinsu a cikin sa'iba shine su cutar da mai suna faɗan ga wadda ta yi ko kaso ko da niyya ko ba niyya kawai ta zama sa'iba ita ko shi ko wakafi abu ne wanda yake mutum zai kirkire shi ya yi shi saboda Allah na shida sihatu shartil waqif al mutadiq lil kitabi was sunnati tibaihi ingancin sharadin mai wakafi da ya sanya wanda amma da sharadin cewar wannan sharadin kai ya saba ma alkitabu was sunnah kuma wajibi ne a bi shi wajibi ne a jibi sharaɗin mai waƙafi sharaɗinsa kamar nassi ne eh. shi yasa a ko'ina a cikin daular musulunci a cikin tsarin mulkin tsarin wato gudanar da mulkin daular musulunci akwai mai kula da wakafi sahibul ahbas sahibul ahbas wanda yake shi haƙƙinsa kenan kula da wakafi idan ba a ayyana shi ba to ana mayar da shi zuwa wajen alƙali saboda kun ga abubuwan da jihohinmu suka yi lokacin da aka zo aka soma batun aiwatar da shari'a na kafa hukumar zakka da hubusi sun yi shi bisa daidai haka ya kamata a ce dukkan inda aka ce za a yi hukuncin shari'a to dole ne a bayar a fitar da waɗanda yake a fitar da ofis ko ko mukami ko sarauta na wanda yake shi aikinsa kula da yin wakafi wato kula da wakafi hmm. saboda ba dan komai ba sai dan saboda a tabbatar kan cewa sharadin da mai wakafi yayi an bi shi al'ashir na goma fadilatul waqf ala man ala الوقف على من ذكر من الأصناف وما شاكله من الأمور العامة فلا لرين وقفي أكن ودن دا أكا أنبتا shi yasa ne ma idan ma mutum ya yi wakafi bai ayyana waɗanda za a yi ma ba to sai ya tafiya zuwa ga irin waɗannan wanda aka aiwatar fukara da masakin wato yin wakafi ga fukara da masakin a wannan yana da falala taban banda su akwai waɗanda ake yi musu wakafi mutum zai iya wakafi ga zurriyarsa kamar zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu ya yi wakafin wani gida ya ce duk ya tasa da duk wata mace daga cikin zurriyarsa wadda aka sake ta ba ta da wajen zama to tana da haƙƙi a cikin wannan gidan in ba yau ba ake ma mata gata hmm, ake kula da su don kar su tozarta kar su tozarta hmm. to haka da abin da zai tsare musu haƙƙin su don kar su tozarta yana da kyau to kaga wannan wakafi yayi ga zuriyarsa wakafi yayi ga zuriyarsa to yanzu mutumin da ya irin wannan wakafin mutumin da ya yi wakafi ga irin wannan akwai lada ga sayyidina Umar shi kaga ga fukara wal masakin ne. to mutum ya wakafi ga zuriyarsa ta wace fuska ta zumunci a san ta silatul rahim akwai sada zumunci mm, akwai sada zumunci eh ya sirrata shi ne ai ya sada zumunci. ya sada zumunci wato waɗansu suna ɗaukan kan cewar idan baka je ka samu miskini mabukaci ka yi masa wani abu na ihsani ba shine ainihin kai ibada amma an ka samu wani wanda yake danginka ka kyautata masa ko kai masa wani alheri ko ka bashi gida ko kai masa wannan sai a ringa ganin kamar a wannan ai abin nan gida ne ai aka <laughs> tona mai na ne ai ba a san kowannan sai ma ya fi abin da kai ma miskinin ba hmm? saboda shi ya haɗa biyu sadaqatun wasila kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da Zainab ta tambaye shi kan cewa za ta iya yin sadaka ga mijinta za ta iya bada zakarta ga mijinta yace hiya sadaqatun wasila sadaka ce ta sada zumunci نعم الحادي عشر جواز الوقف على الأغنياء من حيث أن بعض المذكورين في الحديث غير مقيد غير مقيد بالفقر بل مطلق كذوي القربى والضيف وهو الأصح عند أصحابنا كما سلف وأن حديث يا نونا من جوا وقفي يا هل تعيش جمودك يا هل تعيش أغنياء مودك سبودا مسمى dalili kuwa waɗansu wanda aka حديث ba su sifantu ba kayyade su da cewa sai fakirai ba an ce ya ce wa dhil qurba wa ibn sabil wa dhaif dangi da dan hanya da bako ko ne daga cikin wannan ba lallai ya zamanto fakiri ba zai ya zamanto mawadaci amma daga ya sifantu da wannan sifar yana da haƙƙi a cikin wakafin kaga yana da haƙƙi a cikin yi masa sadaka kenan ya ci amfanin wannan wakafi. wanda ya ci amfanin wakafi ya ci sadaka duk wanda ya ci amfanin wakafi ya ci sadaka saboda haka akwai waɗansu wanda su aka ce wannan sadaka ne zai ce ah, alhamdulillah ka je ka nemi fakiri ka je ka nemi miskini shi fi ƙarfin ya ci sadaka to akwai sadaka da ba da koma gani ne mutum zai ci kuma ko yana da wadata in yana da haƙƙi zai zai ci ko yana da yanzu kamar wannan akwai wani bawan Allah da ya daɗe shi ma ya yi wakafi a Madina da gida a inda limaman haram suke da gidaje kun san da akwai wani asibiti gab da babu jibril kofar da take gabas akwai wani asibiti mun tana shigo <laughs> to wannan gidan inda asibitin yake samansa saman sama dukkan limaman haram suna da shukka a nan suna da gida a nan suna da apartment a nan to daga cikin gidajen akwai wani wanda ya wakafi cewa duk wanda yake darasi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kowace sallar farilla to yana da shi wannan gidan nasa shi zai shi zai shi zai amfani da shi har mutuwarsa duk wanda yake da darasi bayan kowace farilla shi sharadin sa kenan wato duk wanda yake bayan kowace sallar farilla yana da darasi a cikin kuma harami to shine yake a haƙu da wannan gidan to an daɗe shekaru masu yawa liman malam sani wanda asali dan adamawa ne amma haihuwar can saudiya ne ya taso ya rasu Allah ya ji kansa wanda Sheikh Abdul bin Saleh limamin Madina wanda ya taba zuwa nan wanda ya taba zuwa nan a Kano sun zo lokacin sarki Faisal premier ya kawo shi lokacin sarkin Kano Ado bai daɗe da zama sarki ba suka ɗauki hoto tare na dade a ɗakin kakata ina ganin hoton nasu da shi da Abdulaziz bin Saleh to shi Abdulaziz bin Saleh da ya saboda shine alƙalin alƙalan Madina kuma shine babban limami to sai waɗansu sallolinsa sai ya wakilta to shi malam Sani shine yake sallar la'asar mm, muka je Madina har ya rasu shi yake sallar la'asar har lokacin rasuwar Abdulaziz bin Saleh shi yake sallar la'asar ah, shi kuma yake sallar magriba Ibrahim al-Akhdar yake sallar isha dama salloli uku yake shi abdulaziz bin salih la'asar da maghrib da isha hudhaifi yana sallar asuba abdullah zahim yana sallar azhar haka suka raba sallolin to shi malam salim liman malam sani ya dade shine yake shine yake shine al-mawquf alaihi shine mai cin moriyar wannan wakaf saboda yana da darasi bayan kowace sallah a cikin harami yana da darasi bayan kowace sallah a cikin harami ba ma zama yake akan kujera ba waɗansu darussan a kasa yake zama kaga duk ɗalibai yana karanta sahih muslim yana karanta tafsir ibn kathir yana karanta sharh ibn aqil um, a cikin dai wanda na rike cikin wanda yake karatu to kaga a shahid anan shine cewa me akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما شاء الله اللهم صل me nake cewa a tubu da ke ya eh, amin gama yana ce wato ko yawa mai cin moriyar wakafi ko mawadaci ne zai iya cin moriyar wakafi idan dai sharaɗin mai wakafin ya haɗa da shi a hukunci na goma sha biyu ya ce musamaha sauƙaƙawa a cikin waɗansu daga cikin sharaɗan mai yin wakafi kamar yadda ya ce la ba'asa babu laifi ga wanda yake kula da da wakafin ya ci daga ciki bil ma'ruf sai ce bil ma'aruf kaga akwai musamaha a ciki ta hanyar kyautayi ta hanyar abu wanda yake karɓaɓɓe a cikin shari'a to yawanci ana wajen menene al maaruf din nan waɗansu sun ce ya ci gwargwadon haja gwargwadon buƙatarsa hmm. waɗansu kuma suka ce ya ci gwargwadon aikin da yake yi ya ci gwargwadon aikin da yake yi shi wato kamar ya ɗauki albashi daga ciki ah, waɗansu kuma suka ce ba zai ci ba sai idan yana da bukata to wajen tabbatirin yadda zai ci din, to shi a mayar da shi ya zuwa ga shugaba sarki shi zai kaddara ya ce ya yanke masa ga abin da za a rinka bashi akwal guda uku na malamai wanda yake mafi maslaha a cikin wannan shine a ƙayyaje masa da cewa gwargwadon aikinsa mm, gwargwadon aikinsa tunda kula da wakafin inda ana so a kula da shi to dole sai ya bar waɗansu nasu ayyuka ya zo ya mayar da hankali a kai to in ku zai mayar da hankali a kai to lalle sai a biya shi amma in aka ce zai ci gwargwadon buƙatarsa zai ci gwargwadon buƙatarsa to kaga in ya to mai mata hudu ne <laughs> to kaga sai ya durkusar da wakafin ai <laughs>

kuma wani yana daga cikin abin da waɗansu cibiyoyi suke yi idan sun karɓi taimako daga duk da yake wannan ba shi da alaƙa da wakafi kamar sun karɓi taimako za su raba ga mabukata sai su ce to za su ɗauki percent kaza ko 1% ko percent ɗaya cikin ɗari ko biyar waɗansu ma har su kai ashirin da shi ne suke gudanar da aikin su suke gudanar da aikin ita cibiyar wanda ya hada raba wannan sadakar to wannan a gaskiya dole ne a cikin irin wannan ya zamanto akwai nau'i na shafafiya na bayani kamar alal misali in za su yi su sanar da cewa to duk fa taimakon da ka bayar to kashi kaza cikin ɗari zai tafi wajen saboda aka idan ma sun karɓi da yawa in dai zai koma ya zuwa ga ainihin manufar cibiyar wanda yake na alheri ne sai ya zama to dai ya koma ya zuwa ga sadaka a cikin wannan hadisin akwai nuna haramcin ma'aikata su ɗauki sama da abin da suka ya cancance su abin da suke da tun daga umar kenan ghaira mutamawwil a wata riwaya da muta'assilin muta'assilin ai ba ya dauke shi shine asalin wato a kashin bayan dukiyar da ya ajiye ita ce za ta gina masa arziki ba wato kar ya zama tokan cewa wannan ita ce hanyar arzikinsa mm, ya dauke ta a matsayin hanyar da zai tara duniya ya tara abin duniya mm, ba zai dauki wani abu ba illa abin da ya cancanta na sha hudu jawazu akli dhifan minha bil ma'ruf baki na shi kansa ma'aikacin ya halatta su ci bil ma'ruf mm. ah, ah, to me ma'ana maksudin shi sharadin wakafi shine afwan wato ya halatta baki baki ya zamanto an ba su daga ciki kamar yadda yace wadhaif ah, na goma sha biyar karahatu takathur wa ta'assul min malil awqaf karhancin wato samun yawaitar arziki da sanya dukiyar wakafi ta zamanto ita ce hanyar da mutum zai tara abin duniya zai tara dukiya bal ya akulu ma ya ma yu'tadu shar'an min ghairi tajawuz abin da zai ci shine abin da yake bisa al'ada a shari'anci shine zai ci ba tare da ketarewa ba wato kada mutum ya dauki wannan ta zamanto ita ce hanyar da zai tara abin duniya shi yasa din wanda za su yi irin waɗannan aiki dole sai a duba a gani kan cewar wato mutum ne wanda yake da kana'a ba mutum wanda yake shi ƙoƙarinsa ya ga ya gina kansa al misali ba shi da gida to ƙoƙarinsa ya ga kan cewar ya san yanda ya yi da dukkan dabara ya tatso ya tatso daga cikin wakafin ya mallaki gida ba hmm. kaga wannan ya zamanto ah, ah, ah, wato mutakaffir kenan hadisi na eh, hukunci na goma sha shida wannan hadisin ya nuna fadilatu silatil arham wa ghairihim min al muhtajin wal waqf Ali. falalar sada zumunta ta dangi da kuma falalar yi musu wakafi da sauran waɗanda suke mabukata shine kamar yadda muka ambata ko kamar yadda muka ambata fa innal murada bil qurba huna qurba umar kama salaf abinda ake nufi da zil qurba da ya faɗa dangin umar shi yake nufi wato suna da haƙƙi a cikin wakafin to wannan ya nuna yana da muhimmanci mutum ya rinka yin irin waɗannan wakafi ga danginsa na goma sha bakwai fadila wa man qada zahira li umar radiyallahu anhu falala da daraja bayyanan na ga sayyidina umar radiyallahu anhu wanda mun an ambaci waɗansu daga ciki albarkar radiyallahu anhu a ciki eh, na goma sha takwas qabulu ma ushira bihi alaihi wa mubadarati ilaihi karɓar abin da aka yi masa shawara da shi da kuma eh, gaggauta yi gaggauta aikatarwa dama wanda yake da kyakkyawan nufi yayin da ya tambayar kenan nufinsa dama don yi aiki ba irin mu tambayar mu ba tambaya kawai dan a tara sani ko kuma tambayar kwakwa ko kuma tambayar ana hira a ce da a ah, to ai muna da muna da wayar muna da wayar ma muna da wayar malam bara a kira ku don kawai a hira shi ku tambayar da ya yi don a gaya masa abin da zai aiki na kuma ya gaggauta aiwatarwa a ashar <clears throat> a tasin ashar almubadaratu ila gaggawa zuwa ga aikata alkhairi wanda amfaninsa yake ƙetare wanda ya zuwa ga wani shine wakafi din Mm, kaga amfani ne wanda yake zai ketarewa zuwa ga wani kuma daga nan ne aka samu ka'ida a cikin shari'a dukkan maslaha wadda take ketarewa ta kai zuwa ga wani tafi almaslaha alqasira wadda za ta tsaya akan mutum ko da kuwa dukkaninsu falala ne dukkaninsu maslaha ne amma wadda take muta'addiya mai ketarewa ta fi wadda take qasira wato ko sadaka ce za ka yi ka ba mu miskini wanda zai ci yanzu mm, ya gama biyan bukatarsa to maimakon wannan gara ka samu abin da za ka yi wanda wannan miskinin da waninsa za su amfana ba yau ba ba gobe ba lokaci mai tsawo wanda yake baya tabbata wannan sai ta hanyar wakafi kuma a cikin wannan ne wato ake buƙatar ake buƙatar yayin da mutum zai yi wakafi ya nemi shawarar masana tattalin arziki masu masu economics mu al'adar mu mun ɗauka dan economic dan economic masu sumulmula kenan in ka ji an cewa ne economic zai eh, an koya masa sumulmula to ba ku haka bane shi e, economic shine wanda ya san yadda zai kasafi daga cikin abin da kake da shi ɗan kaɗan yaya zai yawaita amfaninsa shine ainihin ma'anar economics ba wato yadda za ka biya bukatu masu yawa daga abinda ka mallaka wanda yake mahadudi Mm. Shi ne ma'anar economics to yana da kyau ka samu a cikin in ka yi wannan ka nemi shawarar masana economics kuma cibiyoyin ne ai su ne ai economics kenan eh, duk da yake dai waɗansu daga cikinsu ɗin ya kuturu ɗin ne <laughs> yana da kyau wato hatta cibiyoyinmu na da suke ayyukan alkhairi na musulunci ya zamanto suna da waɗanda suka san harkar tattalin arziki don su ba su shawara a cikin ɗan abin da ake da shi yaya za a haifar da shi ya zuwa ga abubuwa masu amfani shi yasa aika kaga ake cewa ministry of budget and national economic planning wato ci ma'aikatar kasafin kuɗi da kuma yadda za a tsara tattalin arzikin ƙasa <clears throat> al-ishirun ah, mm, ah, hukunci na ishirin a cikin wannan ah, shi ma mun ambace shi ya halatta ɗa ya ambaci sunan mahaifinsa ba tare da alkunya ba kamar yadda muka ambata ko sai abdullahi bin umar ya ce asaba umar ardan ya ce umar ya samu kasa mm. saboda ka in ka ji mutum ya faɗa ya ambaci sunan mahaifinsa musamman idan a majali ne na ilimi farka ce ya yi rashin kunya amma kuma idan ya zamanto a waje ne wanda yake ga mahaifin ya kamo sunansa gatsai haka to akwai rashin kunya akwai rashin girmamawa sai ya sa kaya eh, sai ya sa kaya <laughs> alhadi wal 20 na 21 fihi aidan jawaz waqf al musha lian hadhihi al mi'a mi'at saham min haythu kanat musha'a kama raddahu shafi'i ولا يسري إلى الباقي لأنها من خواص العتق ولم ينقل أن الوقف سرى min hissati umar ila ghairiha min baqil ard wannan ya nuna kan cewa zaka iya wakafin wani juz'i a cikin abinda da kuka mallaka ku da yawa kamar kun mallaki gida gidan gado sai ka ce to kai bangaren ka rabanka ka mayar da shi wakafi wannan ba zai hana kai wakafi din ba ba sai ka yi gida kamilan ɗari bisa ɗari naka ne ba a'a za ka iya yin waqful musha al-musha shine ka ce shine ka za juz'i kaza wanda ka mallake shi kai waqfin sa ko kuma ka ce gidanka wanda kake da shi to boys quarters ɗinka ka mayar da shi waqfi boys quarters ɗin gidan ka ce ka mayar da shi waqfi Waƙafi ga kuma ka faɗi wanda za su to masu cimcin moriyar waqafi duk wani daga cikin waqful musha' ko kuma kun yi musharaka a cikin gida kuna karɓar kuɗin haya sai ka ce kai naka ɓangaren na gidan wakafi ne bi ma'ana duk kuɗin da yake zuwa sadaka za ka yi da kuɗin za ka iya yin haka maimakon ka zaunar da waɗansu sai ka ce a'a ci gaba da karɓar haya ko rumfa ce ta kasuwa ka ce kun yi tarayya wajen mallakar rumfa kai kana da rabi shi yana da rabi kuna karban kuɗin haya to zai kace kai na karban na kuɗin haya Ka kace kai bangaren ka na rumfanka wakafi ce saboda haka da kace wakafi kana da zabi zaka iya cewa a a kace duk wanda yake bashi da karfi a cikin yan uwanka yana da haƙƙi a wannan to zaka iya zaɓen wani wanda bashi da karfi sai ka bashi kantin kace ya zauna kyauta ko kuma kace kuɗin hayar da ake bayarwa daga cikin kuɗin hayar za ka rinka kama ma 'yan uwanka hayar kanti na kasuwa wanda za su zauna kowanne kai duk ɗaya ne duk yana daga cikin wakful musha za ka iya yi ga mu'ayyani idan ya to idan ya to babu shi to sai ya koma ya zuwa ga warasa ɗinsa sai ya koma ya zuwa ga wani kai wanda yake ya karbi akrab ilaihi a cikin wannan sifar idan aka rasa wani wanda yake akrab da wannan sifar to zai koma zuwa ga ijtihadin hakim sai a zabi yawanci zai koma zuwa ga alfuqara wal masakin na 22 wannan wakafi da sayyidina Umar yayi radiyallahu anhu ya rubuta shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma abinda ake ruwaitowa cewa ya yi wakafin ne lokacin rashin lafiyarsa a lokacin rashin lafiyarsa ya rubuta wannan wakafi ruwayar bata inganta ba hukunci na 23 wanda ya yi wakafi bai ayyana mai kula da wakafin ba to wannan ya halatta ya halatta musamman saboda sayyidina umar yace la junaha ha alaman waliyaha an min minha bil ma'ruf kaga a zahirin wannan bai ayyana ba hmm. duk da yake a cikin wasiƙar da ya rubuta daga baya ya ayyana kan cewar ya ayyana cewar Hafsa ita za ta kula da shi bayanta bayanta bayansa kuma wanda yake mafi girma daga cikin wato daga daga cikin wato zuriyar Sayyidina Umar to wanda a cikin wannan ya nuna kan cewa mai kula da wakafi zai iya zamantowa mace kuma mace a cikin shari'ar musulunci tana da dama a ɗora ta kan ayyuka wanda daga ciki har da administration administration ɗin wakafi kaga wannan administration ne ai ta take zartarwa hmm. to kaga shi sayyidina Umar shi yace Hafsa ce za ta ah, na'am Allah Umar ya sa ta saboda ita ta mai ita ce babba saboda ita ce babba haka suka haka ina ga ibnu hajar ne ya faɗa ita ce babba ita ce babba tana gaba da abdullahi ai eh. Eh, to sannan ya halatta mutum shi kansa ya zamanto shi ne mai kula da wakafin domin sai na umar shi ya kasance yana kula da ita bayansa kuma ya ce to hafsa za ta kula da shi bayan hafsa abdullahi ya kula da ita na'am shi ne ai wato shi kansa mai wakafin ya halatta ya ci daga cikin wakafin na gwargwadon ladan kulawa da ita da ya na haka sai umar ya kasance yana ci yana ci daga cikin wakafin shi yasa wannan ne ma ai imamul bukhari ya kulla babu babu nafaqatul waqif min nafaqatul waqif min waqfihi wato abinda za a rinka ciyar da mai yin wakafi da wanda ya wakafi daga cikin wakafinsa daga ciki hadisin da imamul bukhari ya kafa hujja da shi shine hadisin wanda ike kora badana ya ɗauki zai ya yi hadaya zai tafi hajji da ita ya hawa yana tafiya a ƙasa yana korata annabi sallallahu alaihi wasallam yace irkabha ka hau yace innaha badana yace hadaya ce ya rasulullah yace irkabha yace innaha badana anna ukun yace irkabha wailak <laughs> yace kai tonka ka hau nace maka to kaga ya riga ya mai ta wakafi kuma ya hau ya amfana da ita kaga fikihun bukhari sai ce wannan ya nuna kan cewa mai wakafi zai iya amfana da wakafinsa kuma hadisi na biyu da ya kawo kuga fikihun bukhari auren safiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya sanya yantar da ita shine sadakinta kaga yantarwa ba sadaka bace kuma ya san ya amfana da yantarwa tunda ya sanya shi ya zama to shine sadakinta saboda haka ya amfana da ya amfana da abin da yayi na sadaka naka bukhari ya kafa hujja da wannan kan cewa idan kai wakafi zaka iya amfanuwa da wakafin ko ba zai zamanto a cikin kamar mutum wato yayi sadaka kuma ya koma ya ci sadakar ba ya warware sadaka. tunda ba warware sadaka bane kai kanka ka amfana da ita ne eh, kuma wannan yana da muhimmanci a ah, wato a ah, yana da muhimmanci a yanzu a tsarin takaful da ake yi tsarin takaful kun san tsarin takaful shine inshorar musulunci an gina shi ne akan tabarru'i kowa idan ya kawo kuɗi aka tattara aka yi asusu idan musiba ta amfani wani kowa idan ya bada ne ya bayar da shi ne a matsayin sadaka a matsayin kyauta na taimakawa idan masifa ta afku ga wani la qaddara ba sai a ɗauka daga cikin wannan asusun a ai masa a bayar to kaga ai kowa bayarwa yayi ko to ya halatta abin da ka riga ka bayar kuma ka zo ka amfana daga abin da kai kyautarsa da shi Eh? amma asali ka riga ka bayar da abu ba zai zama to cewa kamar shine hadisin da zamu zo nan gaba ka yi kyauta ka koma akan kyautar ka ba yawa to da kafin hadisin bukhari ba <laughs> eh to wannan shine ya da muhimmanci saboda mun sha fafatawa da mutane akan wannan lokacin da muke da yake ina cikin majalisar takaful ta hukumar inshora ɗin ƙasa akwai hukumar inshora ta kasa nicom da suka kafa council saboda waɗansu sai suka ce to ta yaya za a yi tunda mutum ya yi tabarru'i kuma ya zo ya amfana da abin da ke ciki saboda daga cikin tsarin takaful ɗin da ake yi wannan abin da ke cikin asusun kuna ji kuɗin da aka tara a cikin asusun idan aka bibbiya mutane asarar da suka yi aka samu rarar kudi a ciki aka samu rarar kudi a ciki to sai a zo a raba ma su waɗanda suka su waɗanda suka je suka tattara kuɗin contributors ne to yanzu mutum in ka riga ka bayar da abu ba ka riga ka bayar ba to suka ce dan me za a dawo maka da wannan kuɗin bisa wani hajja ba zai to mutum kamar ya amai ne yazo yana shanye amansa ba yayi kyauta yana dawo da kyautar aka fafata ni na ce dole ba zai yiwu ba tunda ya halatta mai wakafi ya amfana daga cikin wakafinsa ya halatta wanda ya tabarru'i ya amfana da tabarru'insa hmm. lokacin ma babu kamar eh, abin nan ban samu irin irin fatahin da ka samu ba Abdullahi an karanta waɗannan hadisai na Bukhari guda biyu ga hujjoji bayyanannu <laughs> eh saboda haka ya halatta wannan asali ne wannan da muhimmanci a muhimmanci shi yasa Bukhari ya kulla babi a kansa to kuma ita ce matsala ta karshe wanda shi Ibn al-Mulaqqin ya kawo cewa shi kansa Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya amfana da wannan wakafi amma shi ya amfana ne bi jami'in cewa yana hidima amma ko ba ta haka ba za ka iya yin wakafi ka sa kanka kai ma kana cikin masu cin moriyar wakafi hmm? ka yi tabarru'i ga kanka ka yi kyauta ga kanka hmm? gaya sadai ka ce ka yi kyauta ga kanka to mutum ya kyauta ga kansa ko ya halatta asalinsa shine wannan hadisin na badana irkaba ko kaga ai yayi ma kansa kyauta ne ya bayar da ita ga Allah amma kuma ya amfana da ita kaga ya masa kansa kyauta a cikin abin da yake ya riga ya bayar da shi fi sabilillah والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم wa على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين akwai yan uwa wanda yake ba su da lafiya akwai ah, dan uwa ah, da yake kwance an yi masa tiyata general sarkin mukta muna roƙon Allah ya inganta masa lafiya Allah ya ba su lafiya akwai yar alaji dan alhaji dan ta haihu ba ta lafiya muna roƙon Allah ya ba ta lafiya ita da abin da ta haifa har jaririyar to Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta musu lafiya ko wata ita ma yar uwa da an yi mata aiki a gwiwa muna roƙon Allah ka inganta mata lafiya Allah ka fito Allah ka fito da ita lafiya akwai wanda suke cikin hali da suke neman addu'a Allah ka biya musu bukatunsu akwai wanda suke za su zama akwai matafiya a cikin masu shirin tafiya muna roƙon Allah kasance tare da su Allah ka yi sare musu tafiyarsu su kai su lafiya ka dawo da su lafiya mu kuma wanda muke zaune muna roƙon ka Allah ka saukar da rahama a gare mu baki daya wanda za ka ɗaukaka wanda yake zaune a cikin mu kuma ka kasance tare da wanda ya tafiya daga cikin mu Allah ka yaye mana dukkan ibtila'i Allah ka ba mu afiya daga dukkan bala'i Allah ka ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu wanda aka yi garkuwa da su muna roƙon ka Allah ka kubutar da su Allah ka kwato su daga hannun azzalimai Allah muna roƙon ka ka ba mu shugabanci ingantacce kyakkyawa a wannan ƙasa tamu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin akwai wani shi ma wanda an yi da ɗansa muna roƙonka Allah ka kubutar da shi Allah ka kwato shi daga hannun azzalumai Allah ka zamanto majibincinsa Allah ka sanya mataimaka daga gare ka Allah ka sanya masa mataimaka daga gare ka ka sanya masa majibinta lamurra daga gare ka bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين